يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne daidai da daren sha takwas ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara biyu. daidai da sha uku ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya. Wannan shi ne kasar na shida daga cikin jerin ya karatuttukan littafin al'imamu Abul Hussein, Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim, Allah maɗaukakin sarki gafarta musu. Littafin sahihu Muslim, littafi mafi inganci bayan ainihin sahihu Bukhari, kamar yadda kuma shi sahihul Bukhari yake shine littafi mafi inganci bayan al'kur'ani. idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna karatu ne don dangane da muqaddima doguwa wadda al'imamu muslim Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya kulla. a inda yake bayyana irin hadisan da zai kawo a cikin wannan littafi da kuma irin waɗanda ba zai kawo ba da kuma dalilin da ya sa ya ce ba zai kawo hadisan waɗannan irin mutane ba daga cikin mutanen da ya ce ba zai fitar da ainihin hadisansu ba mutanen da ya zama sun shahara maƙaryata ne malaman hadisi sun tabbatar da ainihin wato ƙaryarsu ire-iren waɗannan wa musulun ya ce fau fau fau ba da buƙatar hadisansu balle ya kawo su daga cikin misalin ire-iren waɗannan akwai abdullahi ɗan miswar abu ja'afar al da kuma ainihin amr ɗan khalid da abdul quddus ash-shami da muhammad ɗan sa'id al-maslub da riyas ɗan ibrahim da Sulaiman ɗan Amr Abu Dawud an-Nakhai da makamantan waɗannan waɗanda malaman hadisi suka ainihin tuhumce su da yiwa annabi ƙarya da kuma ƙirƙiran maganganu na banza su danganta wa annabi tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam yace haka kuma waɗanda mafi yawancin hadisansu in suka kawo za a ga cewa hadisai ne munkarai abeban kyama ko abubuwa ne waɗanda za a ga cewa ba daidai ba yace irin waɗannan ma mun kame alƙalaminmu daga mu rubuta hadisansu a cikin wannan littafin namu sai ya kawo daga cikin alamar da ake gane hadisin malami ya gurɓata idan aka ɗauki wannan hadisin nashi da ya ruwaito aka gwada shi da hadisin wani malami daga cikin mahaddata waɗanda aka yarda da su sai a ga cewa galibin lokaci riwayar wannan mutum ta saɓa. da wahala a ga ta yi daidai da ruwayar mahaddata mutanen kirki sai ce to duk wanda ya zama irin wannan ɗabi'a ke faruwa a cikin hadisin shi to babu shakka wannan za a ƙauracewa ainihin hadisin shi kuma ba za a ainihin karɓi hadisin shi ba balle a yi aiki da shi idan jama'a ba su manta ba da na zo daidai wannan gaba sai na ɗauko sharhin babban malami a sheikh muhammad ibn al'allama ali ibn adam ibn musa babban malamin hadisin garin makka a yau mai suna littafin ƙurratu ainul muhtaj fi sharhi muqaddimati sahih al-imam muslim ibn al-hajjaj kamar yadda dama na alƙauranta cewa wannan yana ɗaya daga cikin sharhin da zan fifita a wajen tattauna matsaloli dangane da al'amuran da suka shafi sharhin wannan littafi idan jama'a ba su manta ba daga cikin matsalolin da muka fara tattaunawa a wannan gaba ita ce dalilan da ke sanya masu yin ƙarya suke yin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan irin dalilai ne mun ji cewa daga cikin dalilin akwai zindiƙanci shine baƙin kafirci da munafunci wanda ke ɗauke da mummunar manufa ta ɓata hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da nuna na addinin musulunci waɗannan sun suka rigayi kowa daga cikin maƙaryata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam nau'i na biyu shine yan bid'a da mabiya son zuciya waɗanda sun suka yi wa annabi ƙarya ne domin su kare wata aƙida ko wani ra'ayi nasu nau'i na uku su ne waɗanda za mu tashi a yau insha Allah ta'ala a inda malam ya ce a sunfu salis qaumun ittakhadhu al-wada'a sina'atan wa tasawwaqa nau'i na uku su ne mutanen da suka ɗauki wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarya to sana'a ce kuma kasuwanci wato su ne wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ne a matsayin wannan hanya ce da suke samu da ita suke ci جراءة على wa سبحانه عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم suna masu yin haka da ƙarfin hali da rashin kunya da rashin mutunci ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hatta inna ahadahum la yasara ammata laylihi fi wada'il hadith sai ga ɗayan ya kwana tur ya hana ido bacci saboda yawa annabi karya. كأب البختري كما يقول عنني ما يسونا أب البختري وهب ابن وهب القاضي سينيش وهب ابن وهب القاضي أما أنفسه من شدة أب البختري وسليمان ابن عمرو النخعي ده سليمان ابن عمرو النخعي والحسين ابن علوان ده حسين ابن علوان وإسحاق ابن نجيح الملقي ذكر ذلك الإمام أبو حاتم ابن حبان في مقدمة كتابه الضعفاء والمجروحين waɗannan mutane guda hudu ko biyar da ta ji malam ya ambata al'imamu ibn ibban shi ya ambace su a muƙaddimar littafin shi mai suna abu asa wal majruhi a inda ya buga misali da su a matsayin irin waɗanda suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙarya domin noman abinci da kuma ainihin mayar da wannan ita ce sana'arsu waɗannan zindiƙai ne addini ba shi da ƙina a idonsu ko kaɗan sai dai malamai a cikin kasantawar su da suka yi sun dubi waɗanda suke asalin zindiƙai ne su sun yi da nufin ɓata addini ne sai suka aje su a matsayin zindiƙai amma waɗannan ma da suka mai da addini ya zama harkar neman kuɗi ba su da zanci da zindiƙai domin zindiƙi shine mutumin da yake nufin ya ɓata addinin musulunci mana waɗannan matuƙar za su samu abin duniya to ba abin da ya dame su don sun lalata addinin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi waɗannan su ne nau'i na uku jama'a asinfin raba nau'i na hudu kaunin yin na ila zuhud sai kuma waɗanda ake danganta su zuwa ga zuhudu حملهم التدين الناشئ عن الجهل على وضع أحاديث في الترغيب والترهيب mutanen da ba gansu kuma suna da son malanta suna da son addini don haka sai su koyaushe a cikin siffa ta malamai da siffa ta addini koyaushe suna masallaci amma jahilci sai ya ɗauke su zuwa ga ƙirƙirar hadisai suna kwaɗaitar da musulmi wasu ayyuka na alkhairi amma da hadisan ƙarya suna tsoratar da musulmi wasu ayyuka na sharri amma da hadisan ƙarya ya hussun nasa bi za'anihim alal khair wa yazjuruhum an shar sai suna ganin da haka ne za su kwaɗaitar da mutane yin alkhairi mafi yawancin hadisan da kake karanta dangane da falalar surori kamar hadisin da ake cewa wai yasin kalbin qur'an wai yasin ita ce zuciya alqur'ani wannan hadisin ƙarya ne kamar hadisin da kake karantawa cewa karanta ainihin wato abin nan tana maganin talauci karanta surati waqi'a na maganin talauci waɗannan dukkan su hadisai ne da ire-iren waɗannan mutane suka ƙirƙira. wai suna ganin cewa mutane sun ƙaurace wa alƙur'ani to hanyar da za a yi a dawo da su zuwa ga alƙur'ani ita ce a ce musu annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza ko da wannan abin karya ne imamu suyuti da yanzu cikin littafin shi alfiya sai ya ce sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasidun al-azra fi ma yabda'u yace mafi sharrin masu yi wa annabi karya kaf shi ne sifayen da su suka ƙirƙiri hadisan ƙarya da nufin yau ma Allah ya ba su lada kan ƙaryar da suka yi wa annabi domin aka tambaye su ce inna ma nakzibu lahu wala nakzibu alayhi mu muna ƙarya ne don mu kare addinin shi ba don mu ɓata addinin ba ƙarya dai ƙarya ce da nufin ka gyara addini ne da nufin ka kare addini ne shi addinin ɗungurungun ya gini ne akan gaskiya don haka baya buƙatar ƙarya ko misalar zarracin kowace iri ce kuma khalaqna samawati wal arda illa bil haqq Allah ya halicci sama da ƙasa ne don ne don gaskiya sannan yake qauluhul haqq wani wuri huwal haqq shi Allah gaskiya ne maganin shi gaskiya ce ya yi halittu don gaskiya ne saboda haka ba a buƙatar ƙarya a wajen tabbatar da wannan addinin namu abin da yake gaskiya kaɗai ya ishi addini Allah madaukakin sarki ya taimaka kun ji waɗannan kenan sai ce wa kazalika wa qad jawwaza zalika al-kirramiyya kirramawa wasu mutane ne daga cikin nau'in yan shi'a mabiya wasu shugaba nasu kirram su kuma cewa suka yi wa annabi ƙarya halal ne matuƙar dai kana son ka gyara addinin shi suka ce ƙarya halal ce وكذلك بعض المتصوفة كما قال ابن حافظ حتى من يسوسوفة ينصيما فك هل تعين قليا كما يبدأ ابن حجر النفدي السنف الخالص نوت مدير دقا تكون وقتا بسكين قليا أصحاب الأغراض الدنيوية كالقصاص والشخاضون وأصحاب الأمراء وأمثلة ذلك كثيرة نوت مدير دقا تكون وقتا بسكين النبي صلى الله عليه وآله وسلم su ne waɗanda suke da manufofi na ainihin wato na duniya manufofi suke da su na duniya amma sun zo sun fake a cikin riga addini kamar masu wa'azin turmi a yanzu su ne masu wa'azin neman na batir masu fare kwana masu da ainihin sai da maganin sa'a da makamantan waɗannan ba su nan yanzu kullum su kuma sun sake sawo wata riga da asubahi yanzu suke zuwa suna sanya lasu tuka suna ainihin sai da magungunan aljanu magungunan iska da magungunan makamantan haka su kowa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙarya da sunan sun cika tashoshin fm wai su ne malaman ruqya malaman aljanu su ne malaman sihiri su ne masu babu maganin taimako kaza su ta ɗibo hadisan ƙarya suna talabtowa suna natsawa jama'a waɗannan duniya suke nema amma sai suka zo suka fake da ainihin addinin musulunci ina fata an gane da kuma malaman fada waɗanda kullum suna makale jikin 'yan siyasa da saratuna kullum suna makale da ainihin alhazan birni waɗanda suka gyara falo a zo a ci a ƙoshi sannan a kawo na babur a bashi a kawo na mai a zuba mishi sakamakon wannan zai iya yin ƙarya kowace iri ce a wannan majalisin malam yake misalin irin waɗannan suna da yawa malam ya ta ɗauko misalai waɗanda ya yi ta bugawa akan haka daga cikin waɗannan akwai wata shahararriyar kissa wadda ita kanta kissar ba ta tabbata ba amma kamata mu karanta ta don ta zama misalin abubuwan guda biyu gaba ɗaya ومن أمثلة الثاني ما رواه ابن حبان في مقدمة كتابه الضعفاء والمجروحين قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الواحد قال قد سمعت جعفر بن أبي عثمان الطوالسي قال صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة يحيى بن آه، معين بشيد أبو كنش أحمد بن حنبلي هذا تسمي صلى أن صلى الرصافة دليل يعني قصة إراكي فقام بين أيديهم قاص سيني mu wa'azi ya miƙe gabansu an idar da حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة منها طورا منقاره من ذهب وريشه من مرجان يأتي أحمد بن حنبلي da Yahaya dan Ma'in sun ba shi hadisin da suka samo daga ainihin wato malamin su Abdurrazzaq shi Abdurrazzaq yace ya karbo daga nashi malamin Ma'amar shi kuwa yace ya karbo daga ainihin wato nashi malamin Qatada shi ta daga Anas Anas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce in qala la ilaha illa Allah wanda ya faɗi la ilaha illa Allah خلق الله min kulli كلمة منها طيرة kowace kalma ɗaya a cikin la ilaha illallah din Allah zai halitta mishi tsuntsu bin qaruhu min zahab bakin wannan tsuntsu na zinare ne wa rishuhu min murjan sannan ainihin bindin tsuntsun na ainihin murjani ne wato kamar lu'lu'u ko diamond wa akhadha fi qissa nahwa min 20 waraqa yayi ta kwararo labari yayi ta kwararo labari kusan takaddu 20 ina ta falla yana ta karanta mutane فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين ويحيى ينظر إلى أحمد في أحمد يريد تكلم أحمد ويحيى إيه، بن معين يحيى بن معين هنا كلم أحمد سنة تكلم جينا وقال له في شيء أيضا واتو أحمد يتيرش أنت حدثته بهذا كيف تجاء مثل أن حديثي فيقول سيتي والله ما سمعت بهذا إلا الساعة والله بل تجن أن بسير wallahi ni ma yanzu na ji falamma faraga min qisasihi yayin da ya gama wannan zance na shi da labari akhadha al-qutayat cikin nufa Ahmad sahir eh, Ahmad al-Atayat akhadha al-Atayat ya karbi in sauki tuka sadakoki da ake yi dama ga sunan irin su in ka kama hanya zaka tafi Abuja wani masallaci yana nan sai da su kansu masu masallacin duk da 'yan boko ne sai da suka kafa dokar wa'azi a wurin saboda kawai an ga cewa manyan alhazan birni ne da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da 'yan kwangila suke tsayawa in sun fito kaduna ko kano su tsaya su sallah sau da haka kawai sai da mutum ya sanya kafuwar riga kai da gani ka san bai saba sa irin ta ba kawai ya sa ne saboda wannan da nasa ba zai zauna ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah sai miƙe sai fara zance fara surutu fara surutu fara surutu shikenan can kuma sai zauna ya zamo da yake jira al'afaya sadakoki kuma yake jiran su fara shi ma wannan da ya gama ƙaryar shi kaf sai koma ya zauna sun maka da yanta zuri da kuyata da ya karɓi sadaka ya karɓa sai kuma ya zauna yana saurare sa waɗanda ba su kawo ba su kawo وقال له يحيى بن معين بيده تعال sai yahaya dan ma'in ya musu haka da hannu taho ta faƙala فجاء متوهما لنوال سيته يارو taho ya roƙi باش to waɗannan فقال له يحيى في يحيى يكيد أن حدثك بهذا الحديث أن كده أن حديثي قال فيه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال فيه أنا يحيى بن معين يدنين يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل فلن كمشيني أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم tun da muka bin taɓa jin wannan cikin hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace lam azal asma'u anna yahya ibn ma'in ahmaq tun da nake ban gushe ba dama ina jin labarin cewa ahmad dan hanbali da yahya dan ma'in wawaye ne ma tahaqqaqtuhu illa sa'a sai yanzu na tabbatar ma ina jin labarin ku cewa ya waye ne amma yanzu ba shi na tabbatar fa an laysa fi dunya wa ibn ma'in wa ahmad bin hanbal kuma kuma duniyar nan babu yahya dan ma'in da ahmad dan hanbali ke ku qad katabtu an sab'ata ashara ahmad bin hanbal wa ya ibn ma'in ku bar ku in kuna ganin ku kadai ne ahmad dan hanbali da yahya dan ma'in a duniyan nan to ina da malamai guda goma sha bakwai kowanne su ya haya dan ma'in ba Ahmad dan hamban kodwa ba a Ahmad kun maɓu a lawa zibizu ya kala da'a yakin ta kama kalmastaha jiragen zuwa. da Ahmad dan hamban sai jihar hannu da shi sai sa a sai ta yi sukan nauna haka sai shi ya yi hayana shi ya gudu kamar naunariya sai suka taya suka tafi. ina fata an gabe shi ta zai zan zai fashi kaman lemuki injinankin kau ya gama kurin suna ya gama da su ya tashi ya fita. قالوا هكذا ساق ابن حبان هذه الحكاية ثم ابن الجوزي وسكت عليها بإمام آه، ابن حبان بعينهم عبد الرحمن بن الجوزي هذا الحكاية من قصة سكي شريبة سكيكو ما لكن الذهبية أنكرها في الميزان إلي إمام الذهبية إتكنت قصة بتتبتها إتكنت قصة da take tabbatar da labarin wannan makaryaci ita kanta kisa ƙarya ce fitar tarjamata Ibrahim ibn Abdulwahid al-Bakri da ya zo tarihin Ibrahim dan Abdulwahid al-Bakri wanda Ibn Ibban yake ya karɓo hadisin ta hanyar shi ina fata an gani zahabi إمام الذهبي لا man za ذا أتى بحكاية munkara akhafu an takuna min waba'i yace ban san wane ne yazo da wannan labari na ƙarya ba ina tsoron shi Ibrahim dan Abdulwahid al-Bakri ne da zakara al-hikaya al-mazkura sai ya ambaci ainihin wannan labari qala ibn Arraq fi tanzih al-imam ibn Arraq shi ma faɗi wannan magana a cikin littafin shi tanzih shari'at al-marfu'a an al-akhbar shari'at al-mawdu'a mujalladi na ɗaya shafi na 14 qala al-jami' afa Allah ta'ala anhu malam muhammad ali adam musa yake cewa ma ahsana ma qalahu az-zahabi rahimahullahu ta'ala fa inna lawaiha al-wad'i 'ala wannan magana da al zahab ya faɗi menene ya canta me ya nagartarta magana ce mai daɗi yake domin alamomin ƙarya ƙayar suke a cikin wannan kissa yana daga cikin alƙawuran da ne in ka koma ka saurari kasar ɗin baya cewa in mun gama tattauna waɗannan matsaloli insha Allah ta'ala za mu kawo daga cikin alamomin da ake gane ainihin hadisin ƙarya to babu laifi yanzu mu dan fara kawo ko da mu ainihin a ƙarshe din da muka ba daga ciki akwai rakika a cikin lafazi a ji ainihin wato gargada a cikin lafazi ko kuma a kama wani kuskure na larabci domin babu yadda za a ce annabi ya faɗi magana ainihin a zan akwai gyara a cikin larabci din waɗannan na daga ciki ko kuma a samu wannan hadisi ƙarara ya saba abin da wata aya ta alqur'ani ko kuma wani ingantaccen hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tabbatarwa ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka a a wasu karatutuka da muka yi da jimawa misali shekaru kuma goma sha bakwai da suka wuce na karantar da littafin sifatu sala da shekul muhaddis muhammad nasir din al-albani ni ma na faɗi wannan kissa da na zo ban yi istidrakin wannan magana ta ainihin imam zahabi cewa kissa ƙarya ba ce na ɗaya yake na biyu a cikin karatun ainihin wato wani lokaci da muke karatu alba'is alhasis ko makamantan haka na dai faɗa kawo amma ina tsammanin anan na fara ishara dangane da rashin ingancin kissa ta haka gaskiyar lamarin kissa nan ba ta inganta ba sai dai a kawo ta dan buga misalin karya a bisa ƙaryar kuma Allah ya kiyaye to kun dai wannan jama'a هكذا مالم محمد علي آدم وفاتك وعيشي ومن أنسلة الثالث قصة غياث ابن إبراهيم مع المهدي ذكرها ابن أبي حيثما في تاريخه وهي أنه دخل على المهدي وانا إذا قصة إذا ما ذاتا إر طير أبو كيف تفير إر ومن هو أذين ميسينا رياض ابن إبراهيم إيش دور من سلطي ميسينا المهدي فكان المهدي يحب الحمام شو أنا سلطي أكثر شواجر ابتدى سمسا كبريك يلعب بهاينا واسادس فإذا قدامه حمام سيجا تنتبرا أقبنش فقيل له شن قلنا ما لم ينفع بهذه الجنس يا يا كثير شيء حدث أمير المؤمنين على جافة كمالا أي شيء أيوة تركني من حديثي أيوة قال زيك حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر أو جناح wani da yana sun ba mu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa cewa bai halatta a yi tsere ko wasa ba sai da kibiya ko kuma da ainihin raƙumi ko da alfadari ko kuma da fuka irin na tantabara fa amara lahul bi badra sai mahadi yasa aka kawo ainihin wato daro cike da kuɗi wato dirhami dubu goma ko kuma fiye da haka ba yasa ainihin aka bashi falamma qama da yini ke tafi qala sai sarki mahadi yace ashhadu ala qafaka annahu qafaka zabun ala rasulillahi sallallahu alaihi ina so da kiyar nan taka kiyar makareci ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ثم قال المهدي sannan sai mahadi yace ana hamaltu ala zalika amma kuma ni ne na taimaka mishi akan haka ثم أمر بذبح الحمام سنن سيسا أكا ينكا ونن تنتبرا ورفض ما كان فيه يدين وأساد تنتبرو قال الجامع عفى الله تعالى عن هذه القصة في صحتها نظر أيضا ولوائح النكارة ظاهرة عليها ita ma alamomin ƙarya a zahiri suke a ita ma sai a yi istibrakin ta kamar da a baya na sha kawo ta ainihin ita ma ba tare da bayyana ainihin wato rashin ingancinta ba ko kuma makamantan haka don haka jama'a kun ji ala ayyati hal zahirin abu ne kamar duk wanda yake rayuwa musamman a zamuna irin waɗannan da kasancewa ga irin yadda malamai miyagu suke zuwa suna zama gaban sarakuna da gaban masu mulki irin yadda zai rinka shararo ƙarya yana faɗi da sunan dai ya gyara zaman nan ainihin ya daidai Allah ya kiyaye الصنف السادس الصنف السادس قوم حملهم شرح الشرح ومحبة الظهور على laba فجعل بعضهم لدي alibin isnad abba'if isnadan sahihan mashhura akwai kuma wasu waɗanda su kuma sun ƙagara ne sunan su ya bayyana shi ba malami ba ne amma kullum sai ke a san shi a malami to ya rasa yadda zai dan haka sai rinka ɗibo hadisai sahihai yana ainihin ɗora musu isnadi da bai inganta ba don dai a ce shi ma ya ruwaito hadisi da nashi isnadi irin waɗannan a wannan zamanin su kuma yadda suke bayyana shi ne haka siddan sai faɗa hadisi sai shi ayyana yana cikin buhari ma ayyana yana cikin sahih muslim ai wato wai shi sai tun da ya ji su albani da su ja'afar da su mamar bin usman suna faɗa abin sai ɗauka abu ne da su ma kawai suke cin tuwo su koshi kawai su faɗa don haka da an zo kawai shi ma kawai sai ce ai wannan hadisi yana cikin buhari ai wannan hadisin akwai shi ma a cikin ainihin da yara ai wannan hadisin akwai shi a kaza a tsari idan kana zaune a wurin matuƙar ka gamsu da wannan maganar ba yasa kamar da Allah yake kul fa'atu bi tawrati fatluha in kuntum sadiqin ba abu ne mai sauki ba ayi annabi ƙarya kana zaune kana jin ƙarya ce kaza ba ke kai shi da kai da wanda ya ƙarya duk hukuncin ku a wurin Allah innakum idan mithluhu haka Allah ya faɗi idan kuka ga ana tsogini ko ana gulma ko ana cin mutunci ko ana wani abu da bai halatta ba a wuri in ka ja baki kai shiru da kai da waɗanda suka yi ɗaya ne sai sa kaga lokacin da aka kissa a sai da Aisha da kazafinta aka kama Hassan aka yi mishi bulala Hassan bai yi Aisha kazafi ba bai zo yana hada kazafin ba amma an taɓa zuwa wani majalisi ana hirar cewa Aisha matar Annabi ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza yana wurin sai bai ƙaryata maganar da kuma bai tashi ya ba gurin ba ran da Allah ya saukar da ayoyi ƙaryata abin sai aka rinka tattaro duk wani wanda aka yi hirar yana wurin bai ƙaryata ba sai da aka yi mai bulala shine Allah yake cewa laula idh sami'tu bi qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim da kuka ji magana sai ka ce ai wannan ba mutuncin mu bane ma mu wannan hirar ya kamata mutanen da ba su karatun hadisi ba suka samu kansu a cikin jarabtuwar san malanta musamman yanzu darajar malaman hadisi ta ɗaukaku a wannan zamani to in kana son ka shiga cikin shi fa dole ne sai ka koma ka fara karatun hadisi tun daga farko ba daga sama ba ma'anar daga sama shine kai abin da ka karanta shine lugal arabiya ka karanta ko abin da ka ƙara rayuwarka shine karatun fiqh ko abin da ka ƙara karatun qur'ani ko garbi yau sai ka ji cewa darajar malaman hadisi ta ɗaukaka shin idan kana son ka zama malamin hadisi wata hanya ta dace shi ne za ka je ne a fara koya maka hadisi tun daga farko kamar baka taɓa sani komai na wani ilimi ba inda haka ba za ka yi kamar yadda yan boko wasu yau suke wannan ciwaciwar a shi inda aka je wurin taro sai mu ɗaga su mutum ya je ya karanta geography shekara talatin da ta wuce Allah ya kawo yanzu zamanin ICT ko zamanin computer ko technology sai dan je sai dan yi karatu sama sama shi ne sai je certificate sai je Microsoft Office na wata uku shi kenan da an zo wurin taro sai ga ya shaƙe wayan shi da next sai ka ga ya ce an an IT professional an an IT consultant sai ka ce mishi are you a professional or a consultant sai ce all are you a technician or an engineer sai ce well whatever you like it don shi bai ma san bambancin what is the difference between a technician and an engineer bai ma san bambanci ba jama'a ko kun fahimta mutum ne ya ga cewa noman masara da shinkafa yana ci jama'a shi kuma abin da ya taɓa a rayuwar shi ne kawai yana firamare ana sa su noman ciyawa yanzu ya kamata kawai daga ya dawo yana nuna ciyawa bayan gidan shi nan ana taron manoma ya je wurin taro ya kamata mutane jama'a su rinka mutunta ilimi wallahi tallahi hadisin manzon Allah ya fi komai hadari sallallahu alaihi wa sallam saboda da kai ƙarya wuta za ka ji man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar shine babin da zamu shiga bayan mun shiga wannan a cikin karatun sahihi kan da ke tsoratarwa game da yawa annabi ƙarya akwai hadari kwarai da gaske gama. wallahi akwai hadari sannan ka kama gidan rediyo sai za ka ji in ka kama fasoshin talbijin su za ka ji saboda su ire-iren waɗannan malamin ba su da lashi ba su da inshora ba su da birki ba su da clutch da haka galibin gwamnatoci waɗanda suke so kawai sai suke a rinka tamayuli a rinka bi tare da su su kuma irin wannan ya ƙosa ne a ji shi a gidan rediyo ana sa tafsirin shi a gidan rediyo ya ƙosa ya shi a gidan rediyo sakamakon haka duk abin da ya san in ya faɗa shi ne ba a sa shi a gidan rediyo kawai zai faɗa a ƙarƙashin wannan sai zai sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙarya yanzu ku dubi wani jindiki da ya bayyana a Kaduna wani suna maraya wannan ko mai uba ne jama'a wallahi al'azim jindikanci yake ku fahimci wannan da kyau jama'a a lokacin da aka tsaye da kowa ɗan takarar gwamnan PDP mutumin irin ƙarya da ya rinƙa wa manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta ɗaya ne don ya kare wa kowa a nan jihar kaduna din nan jama'a a gidan rediyon najeriya kaduna gidan rediyon jiha gidan rediyon tashoshin fm wuraren tarurruka me kake bukatar shi an ɗauki advisor an bashi yanzu jama'a haka za mu zauna malaman musulunci babu revolutionary babu waɗanda suke so a yi gyara sai dai kowanne ne ne ya dame shi ne za a zuba mishi aljihu me kake kujerar zama advisor zamanka a masallaci a matsayin mai wa'azi limami yanzu wannan bai maka ba you are an islamic consultant ka wuce matsayin advisor amma ka je ka tattare irin jeron je karerai da rinka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kansa yake cewa ba inda aka ce ba inda aka ce na daga cikin sharaɗin shugabanci wai musulunci sarki ya tabbata ga Allah waɗannan mutane zindiƙai ne jama'a mutanen nan su ne muka je da su arewa house muka yi taro da duk juna juma'a na jihar kaduna tun daga kadunan da kanta har nan zariya har kafancan kacciye da makamantansu duk aka ɗibo limaman juma'a a ranar juma'a wannan duk wanda yake limamin juma'a ne inda ya halarci wurin sai dai sallah azhar domin an tashi taron daidai lokacin da an kusa tashi sallar juma'a ba a nan gidan sardani muke taron aka tsaya akan alƙibla ɗaya kaifi ɗaya za a tafi a siya a sami namiji lokacin a gaya mishi cewa gaba ɗayan mu mun haɗa kan cewa ba mu yadda ya ɗauki jihar mai danka ta ga kafirai ba ba wanda zai ci amana babu har aka samu wani tsohon zindiki ya fashe da kuka a wurin me yasa kake kuka ba bai ce to dan an ga mun tsuga dan an ga mun tsuga yanzu ne da annabi dan na samu ni ya ta san daura ta da la ilaha illallah amma wallahi tallahi kafin mu tashi tara sun koma gefe guda ba su wuce su biyar ba sun haɗu a buga gwamna waya an yi taro su fa wallahi tallahi babu hannunsu in izala ne suka kira wannan taro su da san abin da ba a yi wanda ya wannan kukan ne awal turaju. na rantse da Allah na tuko mota ta ko kwamar arewa house inda ake ba da hannu din nan ka dawo babban hanya ban kawo ba sai ga waya na madiya bugo mini yace to duk mun ji taron da aka yi kuma duk mun ji matsayin da kuka ɗauka kuma kowa an faɗa min magana da ya faɗi sai ke cewa amma mutanen na suna gaya maka dukkan su da yan izalan da ke wurin nan da yan ɗariƙa nan duk ba da gaske suke ba yace saboda yanzu nan yan dariƙa sun bugo min waya sun ce su fa ba ruwansu amma ba su a wurin taron yace to yan izala ma yanzu suka bugo waya ce ma su ma suna nan zuwa da la'asar yace to su ma dai na san ta malam ba ta wuce mun ba na ta faɗa muku wannan magana a darul hadisi ran da na dawo mutum din haka aka yi duk suka zamu mun je taron nan mu ɗari da takwas ko ɗari da goma sha biyu na manta adadin kuma tahir umar shi ya shirya taron kuma kowa sai da ya sa hannu da lambar waya da signetin shi amma me ya faru duk sai suka zane mana suka ci amanin shugaban izala na sabon gari da na zaria limamin nan na tudun wada na gidan harin danja dukan da su aka yi taron ku je ku kai musu wannan kasar ɗin kar ku rage ko harafi ɗaya duk da su aka yi taron kuma tahir shi ya shirya taron sai aka wayi gari daga ni sai tukur almanar aka bari muka zauna akan wannan aƙidar da aka tashi akan taron mu kaɗai ne muka tsaya a kanta duk sauran sai suka zame waɗannan su ne ake cewa a zo a haɗa kai za a yi nasara me za a wasu irin nasara za a yi da waɗannan ina fata kun gane duk sauran bayanai ma ku saurari a zina da nace fashin kwai wannan kaɗan ne daga ciki wannan babi ne ko fasili ne a ciki shi yasa wanda biyan sauraron rediyo najeriya kaduna sun yi wani program sai a ba su shawarwari a kan ya za a zauna lafiya a jihar kaduna allah ya taimaka bugun farko suka ɗauka waya ta ce mudarar kai ce ba wani da yake jihar kaduna ba wani fitinanne a jihar kaduna an riga an san suwaye fitinannu sannan waɗanda ake zargi su suka dawo suka zama fitinannu masu tada zaune tsaye sai a je a bincika ne ya jawo zalunci murɗiya rashin adalci duk sai da na faɗi abubuwan guda uku amma aka gintse ne da safe abin da nake cewa shi ne magana don dangane da ya za a yi jihar kaduna ta zauna lafiya babu wani talaka da za a nemi shawarar shi yaudara ce su masu mulkin sun san abubuwan da ba sun yi za a zauna lafiya su sun sani so kai suna ɓata mutane lokaci ne su yaudari mutane ko suna neman shawara a nan ba mun karanta a tafsirin kurtubi ba hakan da wuce shawara ita ce duk wanda ya karɓi mulki a hannun jama'a ba sa son shi ya sauka wanda ake so ya hau shawara farko ce ne amma ba a ƙaunarka ka ce sai yi kuma ka ce shawara ba ku ganin gashi nan ana neman a wata biyar ko wata shida gashi nan har yanzu ne suka iya tsinanawa al'amarin ya rikice musu duk mun karanta a nan Allah ba zai taɓa taimakon ka ka zalunci al'umma mutane nawa aka kashe kun san cewa har yanzu akwai waɗanda ba su da galihu suna son ɗaure a hannun ainihin prison a gidajen kurkuku na Kaduna har yanzu akwai mutane da ba su gaza mutum hamsin ba a gidan kurkuku na Kaduna waɗanda kawai an kama su an ɗaure su saboda ba su da galihu ba su da wanda zai tsaya musu kuma ya ana magana ya za a zauna lafiya saboda haka yaudara ce kai suke mutane abin da ya kai mu da wannan magana ita ce ƙashin bayan jagoranci dangane da gwagwarmayar gyara su ne malamai idan malamai suka lalace to za a samu matsala amma fa ba ku ji kar ku ce ba za a yi nasara ba ko kaɗan kar ku damu dalilin nasarar ce ma Allah madaukakin sarki yake tamyiz li yumayyiz al-khabitha min at Allah yana tacewa ne in ba haka ba tunanin ɗan fodiyo ɗan fodiyo shi da wasu kai gwagwarmayar banda banda abdullahi na shi da shi da wasu kai ba kowa ka taɓa jin sunan wani malami gefen ɗan fodiyo babu to ɗan fodiyo shi ne malami kai kafin shi ba malam ba waɗanda suka fi shi karatu su kullum abin da yake damun mutane shi ne in ana so za a yi nasara sai an tafi tare su ne abokan tafiyar fara shi ne irin waɗannan rubabbun lau kanu fikum ma zadakum illa khabala in ma sun tafi tare da ku ba abinda da za su ƙara muku sun riƙewa sai da aka jama'a wallahi tallahi idan har ana son gyara wallahi waɗannan matasan da ake tare da su idan ba a ingiza su sun tashi sun yi karatu dole ba to za a samu matsala a ƙasar nan abin ɗan fodiyo yake ne aka jijjiga matasa dole su tashi su karatu aka ɗan waje kamar ba wani malami a ƙasa hausa waɗannan matasan su ne 'yan shekara ashirin da biyar shekara talatin suka rinka zuwa suna karɓar tuta daga bauchi daga bidda daga gombe daga ina daga ina ka je ka saurari kasar sai da muka yi tarihin ɗan hudu ranar duk mun kawo su matasa ne cikin su kaf wanda ya kai shekara arba'in suka je suka karɓi tuta suka je suka yi jihadi a ƙasashensu to kullum kai abin da yake damun ka shine in ba a haɗa kai da waɗannan masu rawani bandir uku da rabi da alsabba guda takwas ya kawo wani majanyi ya ɗaura kamar sabuwar haihuwa kana ganin ba a haɗa kai da waɗannan da yaushe tafiya za ta yi tafiya za ta yi amma abin da ake nema shine ku zama abin da Allah yake cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda matasa ne suka yi imani da ubangijinsu sai Allah ya ƙara musu shiriya akan wadda suke a kai abin da ake so ke amma wallahi al'adun za a yi nasara kuma za a yi canji canjin nan da kake jin ake cewa ya fi ƙarfin canjin CPC ya fi ƙarfin canjin Buhari wannan canji ne zai zo sai ya sauya komai sai ya sauya komai ko ina har cikin kowane gida sai canjin ya kai ba ka ganin irin shi da ya faru a Afghanistan duk da kafirai da fasikai da fajirai da mujrimai sun yi abin da suka yi a yanzu har yanzu kana ganin mata a Afghanistan suna yawo tsirara har yanzu da hijabi da niqabi suke yawo saboda canjin ya shiga ko'ina ba an yi feri canji ba ne canji ne wanda aka tun daga zuci ya ratsa har cikin jini da bargo da ƙasusuwa Sai da aka jama'a waɗannan irin malaman ƙoƙarin shahara yasa su a wancan lokacin sai su ɗauki hadisi ingantacce sai su tsara isnadi na ƙarya sai su sa kansu a ciki haka a yanzu ƙoƙarin shahara sai ka sa in aka je wurin taro bai da abin da zai faɗi sai tashi ya faɗi magana sai ce a duba littafi kaza sai ka je ka duba littafin sai ka gabata in ka kawo ne wallahi akwai lokacin da na taɓa kai wani malami da littafin bai zo mini sai ce kai sai ka taɓa ganin littafin ni na ban taɓa ganin shi ba wallahi al'azim jama'a sai da na ɗauki littafin tun daga zariyan nan na tafi har garin su na je na kai mishi alam na ji kace littafi a duba gashi sai ka taba gani ni ba ma taba ganin shi ba sunan ne yace shi ba ma taba ganin sunan amma kuma a wurin wa'azi an tara dubunnan mutane ya ce musu a duba wuri kaza yanzu malam ya aka yi kenan ah, a to ka san yadda je ga jama'a a ah, shi ba abin da ya shafe shi kawai ya yi annabi ƙarya ba abin da ya shafe shi Allah ya kiyaye gashi ne yace waja ala ba'dhum غير hadith isnadan ghayra isnadihi al mashhur li yustaghrab wa yutlab qala al hakim abu abdullah ومن هؤلاء إبراهيم ابن اليسع وهو ابن أبي حية كان يحدث عن جعفر الصادق عن جعفر الصادق وهشام ابن عروة فيرتب حديث هذا على حديث ذاك لتستغرب تلك الأحاديث بتلك الأسانيد قال ومنهم حماد بن عمر النصيبي وبهلول بن عبيد وأسرم بن حوشب قال الحافظ وهذا داخل في قسم البقلين سيس أيت حديثي وند بشهر بني إسنادي بسيس أيت بني إسنادي سيس شك كان سأفرق إسنادي سي سي أبن يلون بعوان أبو سيء تنيمة إن هذا أساموني إسنادي سي أشي سي أنجي رواني بذا هكا في سنين شهارة فاشنا المعلمين كتبقى مثالي كما الإمام الحاكم yace daga cikin akwai Ibrahim dan Yasa wanda aka fi sani da Ibn Abi Hayya ya kasance ya ɗauki sunan ainihin Ja'far Musabiq jita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Hisham dan Urwa sai ya hada hadisin wannan da isnadin wannan ya je ne wannan sai sa sunan shi kenan da an je sai a fara tambaya ina isnadin nan sai a ce ai sai an je wurin wani ina fata an gane wa minhum man kana yad'i sama'a man lam yasma' wani kuma ya ƙarya hadisin ma da ba shi ya ruwaito ba ko kuma malamin da bai taɓa ji a wurin shi bai yace ya ga hadisi a wurin shi duk akwai ire-iren waɗannan a sunfi da nau'i na takwas a na bakwai daga cikin matsarata qaumun wata al-mawdu fi hadisihim wa lam yata'ammad al-wada kaman yaghlab fa yudayf ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kalama ba'd as-sahaba aw ghayrihim wa kaman ibtuliya biman yadussu fi hadisihi ma laysa minhu كما وقع لحماد بن سلمة مع ربيعة عبد الكريم بن أبي العوجاء وكما وقع لسفيان بن وكيع مع وراقة القرطمة ولعبد الله بن صالح كاتب الليث مع جاره وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في بصره أو في كتابه فيروي ما ليس من حديثه غلطا أقول لكم بكم سكر ويتي حديث الكريان بس يا بابا ما كريتا بني sai dan wani dalili ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan dalilan daga cikin ire-iren waɗannan dalilan akwai kuskure da kuskure ne sai ruwaito hadisin ƙarya to kaga wannan kuskure ba wanda ya kuɗuta ba wanda kowa zai iya faɗa a cikin kuskure ina fata an gane haka kuma akwai wanda sai ka ga wani ya ɗauki maganar sahabi ya mai da ita hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam to duk ire-iren waɗannan ah, kurakurai sukan faru haka kuma wani yana nan ya amince da wani ne sai sai sai gaya musu wata magana sai sai musu daga hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam a halin shi wannan makaryaci ne ire-iren waɗannan sun faru ko kuma ka ajiye littafin ka sai ne zai ƙara maka wani hadisi kuma ka zama baka da bambance al'amura ire-iren waɗannan dai sun faru ga sunan wato dalilai ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai hanyar da baka iya tabbatawa an kana da ilimi ka bincika an baka da ilimi ka tambayi masana kamar yadda Allah ya ce fasalu ahlaz zikr in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wanzuru ina fata an gane in ba ku san hujja ba baka san karatun da ke cikin littafi ba sai ka rinka ainihin tambayar waɗanda suke masana an samu wasu mutane tun a da jama'a su suna ganin cewa ma yawa za a yi ma a yi wa annabi ƙarya sun suna ganin annabi ya fi ƙarfin ma a ce ma wai hawan ya iya mishi ƙarya <laughs> su kuma wannan sun ɗauki wani mazhabi ne na zafin kai kawai na banza wato annabi da kanshi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda ya mini ƙarya ya tattali mazaunin shi a wuta to tunda annabi yake faɗin haka ashe ishara ce akan za a yi mishi ƙarya ko ba za a yi ba ishara ce akan za a yi man qala alayya ma lam aqul wanda ya faɗi magana da ban faɗi ba falyatabawwa maq'adahu minan nar hadisin farko imam muslim ya ruwaito na biyu ibnu hibban ya ruwaito hadisai ne sahihai annabi yake ishara akan zai yi wa mishi ƙarya to ibnu kafirin a cikin littafin alba'isul hasif ya ce wasu suka ce ai ba ma zai yi wa'ai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a ƙarya ba ta ibnu kafirin ya ce to waɗannan mutanen takamaimai dai ba a ma san ne wannan magana ba inda ma magana ce da akan faɗe ta a ce wasu suna ganin cewa ma ba zai yi wa'ai wa annabi ƙarya ba sai ya ce to haƙiƙanin al'amari an samu wasu da ke ƙoƙarin mai da martanin waccan magana su kuma sai suka samo wani hadisi da aka ce annabi ya ce sayi ku zabu alayya za a yi min ƙarya to sai ibnu kasirin ya ce to idan wannan hadisi da annabi ya ce za a yi mishi ƙarya ya tabbata to babu makawa za a yi mishi idan kuma bai tabbata ba fa to an fara daga kanshi shi kanshi ƙaryar ce ke wanda kuma wannan magana ita ce daidai wannan hadisi ba sahihin hadisi ba ne don haka kaga shi kanshi yana tabbatar da ƙarya ɗin ta riga ma ta faru na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to malaman sun yi rubuce-rubuce dangane da hadisan ƙarya masu ɗimbin yawa ƙwarai da gaske idan ka karanta daga cikin malaman da suke wannan aiki akwai al'imamu abdulrahman ibn jauzi ya rubuta ainihin littattafai manya guda biyu waɗanda yake bayyana ire-iren waɗannan al-mawdu'atul kubra littafi ne mujalladi hudu da kuma ainihin wato al'ilal almutanahiya waɗannan duk suna bayanin hadisai ne da su inganta ba da hadisan ƙarya al-imam suyuti ya rubuta al-la'ali al masmu'a fil ahadith al-mawdu'a ibn arraq ya rubuta tanzihu shari'ati al-marfu'a an al-akhbar shari'ati al-mawdu'a nasiruddin al-albani daga ƙarshe ƙarshen nan gashi ya rubuta littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa asaru hasayyi fil umma malamai sun yi rubuce-rubuce irin su ainihin al-imam al-mar'i al-maqdisi irin su al-allamatu shaukani rubuce-rubuce ne malamai suka yi su wadda in ba kuma ta ba da jima muna karatun sahihul bukhari na taɓa ɗaukar wani alkawari wanda insha Allah ta'ala muna fatan ba da daɗe wannan ba za mu samu yanayi yadda za mu cika wannan alƙawarin cewa za mu yi in Allah ya so lacca dangane da hadisan ƙarya da hukuncin ruwaito su ko kuma yaɗa su da kuma matsayin yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙarya a takaice daga ƙarshe ina mai ƙosan in cike wannan ainihin alƙawarin nawa amma ina ba da uzuri a kan cewa na hasashi akwai wasu babuka da al'imamu muslim ya ƙulla a nan waɗanda waɗannan babukan in Allah su za su ba mu dama wadda za mu zo mu ɗan tattauna dangane da kawo alamomin da in ka gansu a hadisi to ka fara ji a jika cewa hadisin bai inganta ba wanda wannan zai motsar da kai zuwa ga tashi akan bincike in ma kana da ilimi ka je ka bincika in kuma ɗalibin ilimin ne kai je wurin malamai don su taimake ka da bayani insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala daga inda karatun mu ya tsaya na'am الإمام مسلم يجي فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنحال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث باين الإمام مسلم ya bayyana daga cikin alamomin hadisi da ake gane hadisin nan da wani ya ruwaito shi bai tabbata ba kun san imam muslim ya kawo wata ka'ida guda ɗaya ka'idar ita ce idan mutum ya ruwaito hadisi amma wannan aikin da imam muslim ya faɗi aiki ne na malamai gaskiya ba abu ne kawai daga kaji za ka iya idan wani ya ruwaito hadisi idan ana son a gane hadisin ya inganta ko bai inganta ba saboda shi wannan da ya ruwaito ba a san shi ba sai a je a dubi waɗanda suke sanannu ne da suka ruwaito irin wannan hadisin sai a gwada nasu hadisin da nashi hadisin idan aka samu nasu hadisin da nashi ya yi daidai to sai a ce madalla ya kiyaye shi ya tabbata amma in aka samu shi ba a san shi ba kuma ya ruwaito hadisin da wasu waɗanda suke sanannu ne sun ruwaito amma nashi ya saba nasu to ba za a karba ba kama hadisin talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin shine abin da ya inganta riwaya sahihiya a cikin musnadul imam ahmad talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin to sai ibnu majah sai ya ruwaito da ƙarin wa muslima shikenan kuma galibi da yake malamanmu da suka tarbiyanci jama'a galibi ba malaman hadisi ba ne Allah ya kiyaye sai suke ruwaito ire-iren waɗannan don za ka yi mamaki ikon Allah me yasa ne hadisan da suka fi yaɗuwa a cikin mutane su ne waɗanda ba su inganta ba me yasa hadisan da suka inganta me yasa ba su yaɗu a cikin mutane ba abin da ya faru a lokutan baya idan ba nan da aka samu mutane irin su abubakar mahamudu bin suka zo suka sanya sahihul bukhari suna karantawa a jama'a ba a duk najeriya daga shekara ɗari zuwa yau waye labarin shi ya bayyana a Najeriya ya sanya karatun sahihul Bukhari yana karantarwa a jama'a balle ana sawa a rediyo kafin Abubakar gumi nake cewa banda bayan Abubakar gumi dan barin gaya ma bayan Abubakar gumi duk wanda ya sa karatun sahihul Bukhari yana karantawa a Najeriya ko ya ki ko ya so ko ya faɗa ko bai faɗa ba alherin yana kan Abubakar gumi shine bude wannan hanya ko ya faɗa ko bai faɗa ba ko ya so ko bai so ba ko ma yaya ne dai amma kafin abubakar gumi muke so kana da labarin wanda kake jin labari ko da jita-jita yana tara mutane yana karanta musu sahihul bukhari to galibi hadisan da suka inganta ko littattafan da suka inganta ba su ake sawa ake karantarwa ba a ƙasar littattafan da ake wa'azi da su da littattafan da ake karantarwa a soro galibi hadisan ƙarya suke ɗauke da su su ne tambihul ghafilin na kandi da tanqihul qawli na suyuti dawa da duratun nasihina waɗannan hadisansu da ke ciki kashi casa'in da biyar galibinsu ba su inganta ba kashi biyar da kuma za ka iya cewa waɗannan akwai asalinsu ko za ka same su gurɓatattu ne da wasu lafuzza kamar wannan yanzu asalin hadisin nan ya inganta talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin amma riwayar ibnu majah ita ce ta zo da wannan gurɓataccen lafazin wa muslima ta hanyar da take munkara ce ba isiya jiddan to kenan da gwargwadon yadda ake sanya littattafai masu hadisai ingantattu ana karantar da jama'a eh a masallatan idi masallatan juma'a a majalis na ilimi da gwargwadon yadda za ku ji hadisan sun yada a cikin jama'a idan ana sanya hadisan ƙarya ku kiyaye da kyau yanzu ka je spare parts da ake sayarwa galibi sababbin spare parts jabu ne ko ba jabu ba jabu ne yanzu sai ka je siyan siyafar sai a ce maka gwamma ka sai tsoho dan kwatano shine original amma fa can an ciro shi ne saboda ya gaza ko an gaji da shi amma kuma da ya zo kasar ka da yake komai jabi ne ba sai zama shi ne original amma daga can fa ya gaza ne ko an gaji da shi shi yasa aka cire shi haka ne ko ba haka ba duk motoci da galibin mu muke hawa nan gazazzun motoci ne ko kuma motocin da aka gaji da su amma mu kuma nan murna ake maka kafe mota zama kuna fahimtar wannan me yasa to haɗurruka ba za su yawa a ƙasashen mu ba ke ku duba tun ana kawo motoci da menene menene ɗan kwatano yanzu ba abin da ba a kawowa ɗan kwatano hatta kalmi ake kawa ɗan kwatano har safa ake kawa 'yar kwatano komai sai a kawo ɗan kwatano sai a ce kuma ya fi mai kyan ko kun fahimta jama'a idan kun fahimci wannan yanzu barna za ta yaɗu cikin ƙasar ko ba za ta yaɗu ba to bari gaya muku wata harka da take ni ta shafe ni kuma sana'a ta ce kun ga waɗannan na'urori da ake kawowa tsofaffin na'urori da ake kawowa talbijin kwamfutoci da sauransu sun fi komai haɗari da ake shigo da su ƙasar saboda suna cutar da lafiyar waɗanda ke amfani da su amma ga sanan duk da su ake amfani a hakan sai a ce sun fi sababbi yanzu kwamfuta desktop da ka sai sabuwa a kamfani don maka je ka sai yar kwatana ga tana amadu bello ya ana sai da ita tana shan kura ta fi sabuwar amma yar kwatana ce amma tana da haɗari to yanzu dubi talbijin da ake kawowa da fridge fridge da ake kawowa duk waɗannan suna gurɓata yanayi amma da ike talauci da yunwa sun yi katutu a ƙasar ba a ji a jika amma za a ji a jika bayan shekaru to abin da muke cewa menene ya sa hadisan ƙarya suka yaɗu a cikin wannan rayuwar tamu shine karantar da rubabbin littattafai da haka malaman islamiyya ku ji tsoron Allah ya kai shekara ashirin ina cewa da ka je kana karantar da littafin da baka san ingancin shi ba ga 'ya'yan musulmi ko kuma ga matan aure da ake tara maka don maka je kana tsuntsunto hadisai sahihai da kaga nawawi na cewa bukhari ya ruwaito su a cikin riyadu salihin a lokacin mafi sassaucin shawarar da zan iya bayarwa ke da tafiya ta tafiya sai ga Allah cikin iyawar shi da ikon shi ya fito mana da littafin saba'una hadisa mi'an nabawiyya mi'an nisawiyya mi'a wa hadisa malam abdullahi abu abdullahi al-assaf ya rubuta su hadisai saba'in daga bukhari da muslim ko daga bukhari ko daga muslim ga hadisai ɗari daga bukhari da muslim ko daga bukhari ko daga muslim ga wasu ɗari zalla a kan mata daga bukhari da muslim ko daga bukhari ko muslim ga wasu ɗari da hamsin hadisai guda ɗari hudu da ashirin ingantattu don me za a je ana karantar da mutane kuma kyauta yake bayar da su duk wanda ya sai saba'una hadisa ko an nisawiya ko menene menene kyauta ike buga su kyauta ike bayar da su har ta kai in kana da salari wani lokacin sai ka karɓi littafan sai ka rubuta adireshinka sai ka bar mishi sai kai kamfanin da za su kawo maka har ƙasar ku ya biya maka kuɗin dako kyauta ake bayar da su sahihan hadisai ne sun yaɗu duk duniya in an zo aikin hajji yake ɗiba ana bugawa ana rabawa kyauta ko katan nawa kake so in kace kana son katon ɗari ba matsala bane ka ɗiba me yasa ba za a karantar da waɗannan ba tsakani da Allah idan dai da gaske ne ana son a gyara sai ka je Kaduna sai ka je Lagos sai ka je sai ka samu wani malamin islamiyya wai ya ce ya rubuta littafi sai ka ga hadisan da ya rubuta ko takrijin bai iya ba tirmidhi ya rawaito hadisi ya ce hadisin sahihi ne in ya zo sai ya ce rawahu tirmidhi sai ya shiru madadin akalla tun da tirmidhi ne ya rawaito shi ana sa rai ya faɗi matsayin hadisin in shi bai sani ya ban magana tirmidhin cewa hadisin sahihi ne amma sai kawai sai ya ce rawahu tirmidhi shi bai faɗi matsayin ba kuma bai faɗi matsayin da tirmidhin ya ba hadisin ba ga nan tun daga nan zaria kaduna har lagos duk da shi nan wai matasa wai sai ce wai zai rubuta littafi dan a rinka karantawa islamiyyar su yaro baya daukan yaro suka ce sai dai rungumanni mu fadi gwagwarmayar da ake Allah ya sa ka iya karantar da saba'una hadisa din daidai Allah ya sa ka iya karantar da mi'an nabawiyyan ko mi'an nisawiyyan ko mi'a wa khamsuna daidai ba wai ka rubuta ba saboda haka wajibi ne a san wannan in dai har ana son ingantattun hadisai su yadu to a rinka yada ingantattun littattafai kuma a rinka karantar da ingantattun hadisai idan ba haka ba kuwa babu abin da zai faru sai karerai Allah ya kiyaye malam yace to fa min hadha darb min al muhaddisin daga cikin waɗannan masu ruwaito hadisi waɗanda suke ƙarya akwai abdullahi ibn muharrar عبد الله بن محرر ويحيى بن ابي انيسه ده يحيى بن ابي انيسه والجراح بن بن المنحال والجراح بن المنحال ابو المعطوف ابو العطوف وكما عينهم جراح بن منحال ابو العطوف وعباد ابن كثير وحسين ابن عبد الله ابن بميرة ده عبد الله بن كثير ده حسين بن عبد الله بن بميرة وعمر ابن طهمان ده عمر بن طهمان wa man na hawa fi riwayatil munkar min da waɗanda suka bi irin tafarkin da waɗannan suka bi daga cikin waɗanda ke ruwaito hadisai abeban kyama ko kuma hadisan karya idan kana son ganin ire-iren su sai ka je ka ɗauki littafin alkamilu fi du'afa'ir rijal na al'imamu ibnu adiyin aljurjani wannan littafin mujalladi takwas ne yana kawo sunan ire-iren waɗannan makaryata ne da waɗanda ba a karban hadisi a wurinsu كذلك كرنت للتاف ميزان الاعتدال في نقد الرجال نا الإمام الذهبي وأن للتاف مجلد يشدني كذلك كرنت للتاف لسان الميزان واللفر الإمام الحافظ ابن حجر مبلوغ المرام شوك مجلد يترني كذلك كرنت للتاف الجرء والتعديل نا عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي وأن للتاف شما مجلد يترني الضعفاء والمتروكين نا الإمام البخاري جزء ثاني إيه addu'afa wal matrukin na Al'imamin nasai juzu'i ɗaya ne addu'afa wal matrukin na al Bara ad juzu'i ɗaya ne waɗannan littafan suna nan da suka tara sunayen ire-iren waɗannan mutane maƙaryata don ya kamata ka san su don kwa iya haɗewa a ko'ina je kana son ka karanta hadisi kai hujja da shi a halin da maƙaryaci ƙiri da muzu ba ka sani ba misali wani littafi da suka kawo wai suke so su mana hujja wai akan sun samu hadisin sakin hannu a sallah wani dan bid'a ne mutumin Mauritania rubuta shi mai suna Hannul Masail wannan littafin sharhin ahalari ne wai ya kawo hadisi daga cikin littafin Mu'jam at-Tabarani al-Kabir daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana yursilu yadayhi taratan wa yaqbiduhuma taratan rawahu ibn Abi wani lokaci wa annabi na sake hannu wani lokaci yana rungumewa shi ne hujja a eh, sai na ce wani da ya fara kawo min na ce to kai baka ga wanda ya ruwaito hadisin ba ya ce a ah, tashi baka san wannan ba ce bai san shi ba na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce amma ku ne manyan malamai masu hawa buro sai na jawo abu a fa'uwar maturki na nasa'i sai na ce duba gani sai ga an ce makaryaci ne sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai na sake jawo na bukari na mai na sake jawo na ce to waɗannan ƙananan tafai kenan a cikin ilimin jarhuwar ta'adil in kana son ka samu cikakkun bayanai akan wannan da ya ruwaito hadisin da ka zo ka yi hujja da shi ka karanta sai na faɗa mishi waɗannan tafai da na ambata a baya ma'ana sanin waɗannan maƙaryatan musamman ga ɗaliban ilimi da malamai ilimi ne mai zaman kanshi don kar a zo a kawo maka hadisan su kai hujja da su shi yasa malaman da suka gabata a baya suke aiki da isnadi saboda me daga cikin ilimin da ake karantar da ɗalibai akwai ilmin rijal ma'arifatun rijal ka san masu ruwaito hadisai saboda mai da zaran ka biya na makaryaci sai ka ce na makaryaci ne ba za ka karɓi hadisin shi ba na haka duk wanda ke saurare na kai tsaye ko wanda zai saurare ni ta wata kafa daga cikin kafafen yaɗa bayanai na zamani don girman Allah ya je duba sunayen waɗannan mutanen da Imam Muslim ya faɗi a cikin waɗancan littattafai da na lissafa wajen guda tara ka je ga abin da malamai suka ce kai da kanka zaka ka gane yaya al'amarin nan yake ne ya kai ka zauna haka kuna yada karerai waɗanda maƙiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka da sunan cewa sunna ce malam yace falasna nu'arriju ala hadithihim kaga waɗannan yace ko kula hadisan su ba za mu ba ba mu wai hadisan su ba wala natashagalu bihi ba ba fata lokacin mu da hadisan su ba la'anna hukuma ahlul ilmi والذي نعرفه والذي نعرف من مذهبهم قبول في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا yace domin hukuncin malamai da kuma abin da muka sani na mazhabin su malamai game da karɓan magana ta riwayar hadisi da wani ya kaɗaitu da ita an ya kuna kad sharaka as min ahlil ilm mutumin da ya karɓi kaɗaitu da hadisi to matuƙar ana son a karɓi hadisin shi shi ba a san shi ba sai an tabbatar da cewa ya yi tarayya da amintattu daga cikin malamai masana wal da kuma mahaddata su ba'adu ma rawau a cikin wasu abubuwa da malaman suka ruwaito a gashi ma ya ruwaito nashi da nasu yayi daya wa am'ana fi zalika alal muwafaqa lahu kuma ya kai matuƙa wajen dacewa da su kai ya zama ya ruwaito abin ya saba sai ya kai matuƙa wajen dacewa da su bai za ji da kazalika to in aka samu irin haka sun maza da ba'a da zalika shay'an sannan sai aka ga ya ƙara wani abu a kan nasu laisa inda ashabihi wanda su waɗannan almajirai da suka ruwaito hadisin tare da shi ko malaman da suka ruwaito hadisin sama da shi su ne ashabu hudun babu a wurin su to kubulat ziyadatu sai a karbi ziyadar shi ku kiyaye yadda malamai suke aikin ya ruwaito hadisi anan sai aka ga hadisin shi yayi daidai da hadisin malaman da suke amintattu kamar su imamu zuhuri kamar su imam malik kamar su imam shu'ba waɗannan su ne amintattu da aka sani a hadisi kamar su imam nasa'i kamar su dara kamar su yahya bin ma'in to waɗannan malaman a ce sun ruwaito hadisi wanda sun amintu da hadisin daga wani sai wani ya zo da hadisi da shi wani ɗin ba mu san shi ba balle mu san hadisin shi sai muka ɗau hadisin shi sai muka gwada da nasu sai muka ga ya dace gobe ya sake ruwaitowa muka gwada muka ga ya dace jidi sai mu ce to kaga wannan mutumin akwai alamun cewa nagartacce ne to gata in ya zo mana da hadisi sai mu karɓa saboda mun gwada shi ɗaya biyu uku ya hayi to wata rana sai ya ruwaito hadisi irin nasu amma a nashi lafazin sai aka samu ƙari kamar riwayar za'ida ibn qudama yadda su goma ne suka ruwaito hadisi daga malamin su cewa kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yushiru bi isba'ihi annabi yana tahiya yana nuna yatsan shi za'idatu dan qudama a cikin tashi riwayar sai zo da ƙarin wa yuharrikuha to yanzu ya harrikuha sauran 'yan makarantarsu da suka ruwaito cewa annabi yana nuni su ba su ce yana kaɗawa ba shi kuma za'ida sai ya ruwaito da ƙarin lafazin cewa yana kaɗawa. to yanzu za'ida ya gabata kafin wannan lokacin dama amintacce ne ya aka yi aka gane amintacce ne kaji daga cikin hanyoyin da malamai suke yi sai su ɗauko riwayar shi sai suna gwada ta da malamai mutanen kirki to ya gabata cewa amintacce ne kuma yau sai yau riwaya wadda take ƙari akan wasu amintattu ku kiyaye aka ce ƙari ba wadda ta saba ba to shikenan imam muslim ya ce sai a karba ya ce kaji wannan ita ce maganar da muka sani wadda take sananniya a wurin malamai mahaddata fa amma man tarahu ya'midu li misli zuhri fi jalalatihi wa kafarati ashabihi al-huffaz al-mutqinin li hadithihi wa hadithi ghayrihi أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك مشترك, مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتقان منهم في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس مما قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم إمام مسلم يتي فأما من تراه يعمد لمثل الزهري mutumin da zaka ga ya tunkari malami irin imamun zuhri fi jalalatihi duk da girman shi wa kafarati ashabihi da yawan almajiran shi al-huffazul mahaddata kuma ƙwararru li hadisihi waɗanda almajiran shi ne ƙwararrun mahaddata sun haddace hadisin malamin su wa hadisi gairihi kuma sun ruwaito hadisin wani malamin wanda ba zuhuri ba ma sun haddace aulu misli hisham ibn urwa ko kuma ka kaga mutum ya tinkari hadisi irin hadisin hisham dan urwa wa kuma hadisin waɗannan malamai guda biyu da zuhuri da hisham dan urwa inda ahlul ilmi a wurin malamai mabsutun yana nan burjik mushtarakun kuma ɗaliban ilimi sun yi tarayya akan ruwaitowa kaga wancan ya ruwaito wannan ma sai ce ya ruwaito waɗancan masu ruwaito waɗannan masu ruwaito ma'ana irin waɗannan abu ne mai sauki ka ruwaito hadisi kai ka zo da wani abu wanda yake sauran ɗaliban ba su da shi suna da ɗalibai da yawa misali imamu zuhuri ya zan karantar da ɗalibai kamar guda sittin hadisi guda ɗaya ɗaliban nan dukkaninsu mahaddata ne gogaggu ƙwararru sai kai kuma da ba a san ka ba sai ka zo da hadisi daga wurin zuhuri kuma sai ka saba waɗancan ɗaliban da aka sani ƙwararru mahaddata za a karba ba za a karba ba idan kuka saurari karatuttuka guda biyu ko uku da muka yi baya kafin wannan wannan aiki da malaman hadisi suke yi babu wanda zai zalunce su ya zarge su a cikin shi sai wanda bai san kima abin da suka yi ba ko kuma wanda aƙalla baya sauraron jawabai irin waɗannan Don wani kawai abin da yake gani kawai haka siddan ne a tashi kawai a ce hadisi bai inganta ba aiki ne ake tashi ake haka siddan kawai baka nike da an kai mota kawai kafin ya wani abu sai ce ta yi nok ko ko sai ya bincika bincike mutanen nan suke kuma masana ne hujja ne don kai baka sani ba sai kawai sai ka ce kuma dole kowa ya zan ba zai sani ba yau dan boko ne ya karanta economics yana ji yana gani matan shi za ta haihu sai kai ta wurin likitan haihuwa sai koma sai runguma hannu ina digirin shi yake me yasa ba zai mata tiyata a ɗakin da ya mata ciki cikin shi ba ba rufin asiri eh, kasne kenan a ɗakin da ya mata ciki a cikin ɗakin ya mata tiyata ta fito da wankakken jariri tun da likitan da za a je wurin shi digiri yake da shi shi ma digiri yake da shi kuma daga jami'a ɗaya amma digirin ba iri ɗaya ba ne to me yasa ba a kaddara wanda ya karatu a wani fage kawai an bi an mai da wai kowa ya sa lasifika zai magana kawai malami ne ma'ana kowane ɗan boko likita ne ko an fahimta jama'a abin da malam yake cewa mutumin da zaka ga ya tinkari malami irin zuhuri da girman shi da yawan ɗaliban shi mahaddata ya ishe ka kawai in ba a kawo maka kowa cikin almajiran zuhuri ban aka kawo maka imam malik imam malik ne zai haddace hadisi bayan shekara sittin ya kawo shi yadda yake irin waɗannan imamun zuhuri yana da guda ɗari bakwai almajiran shi irin su imam malik to yanzu irin wannan malamin abu ne mai sauƙi ka zo ka kawo hadisi da gare shi waɗannan irin tarin ɗalibai sun haddace hadisi ka zo ka saba kuma ka ce a karɓi hadisin kai ma daga zuhuri ne ka saba wa irin su imam malik waɗanda suke haddasu ba ta rawa ko kala zaratin a hadisi na fata an gane to ya ce sai ka ga irin wannan ya tinkari hadisin zuhuri ko hadisin hishamu ɗan urwa yace a halin hadisan waɗannan malamai guda biyu suna nan murjik a wurin malamai da ɗaliban ilimi kuma mushtarakun kuma abin yin tarayya ne wani ya ruwaito wani ma ya taɓa ruwaitowa qad naqala ashabuhuma anhuma hadisahuma almajiransu sun ruwaito hadisansu ala ne a bisa ƙwarewa minhum fi aksarihi a mafi yawancin hadisan da suka ruwaito na'am ala littifaqi minhum fi aksarihi wato mafi yawancin abin da ɗaliban suka ruwaito za ka ga duk su ruwaito da kalma ɗaya da lafazi ɗaya a mafi yawancin abin da suka ruwaito in har sun saba ɗaliban ko sai dai saɓanin lafazi amma ba saɓanin ma'ana ba ire-iren waɗannan ɗaliban an huma sai ka ga irin wannan mutumin ya ruwaito hadisi daga mutum irin zuhuri ko hisham dan urwa au ahdihima ko kuma ɗaya daga cikin su al'adada min al hadisai zai ruwaito hadisai masu yawa mimma la ya'rifuhu ahadun min ashabihima wanda yake daga cikin waɗannan hadisan da wannan mutumin ya kawo babu wani ko kwaya ɗaya daga cikin almajiran waɗannan mutum biyu da suka san su waɗanda suka ruwaito zai yi wa karɓa jama'a misali yanzu malami irin abubakar gumi da ya share aƙalla shekara arba'in yana karantar da ɗalibai yanzu waɗannan da ke zaune gaban shi su sun san kansu kuma sun san junansu sai bayan ya rasu sai wani da ba a taɓa sanin shi cikin ɗaliban ba sai kuma ya zo da wani abu wanda an san cewa wannan abun ba zai yi ma daga malam ba ne zai yi a karba ba zai yi ba misali kusan shekara talatin da ta gabata wani ya zo mana muciya nan sabon garin zaria jihar kaduna a najeriya da buhu guda na laya yana sayarwa cewa abubakar gumi ne ya aiko shi ya zo ya taimaki musulmi ya sayar masa da laya to yanzu misali wannan maganar sai a bincika a cikin almajiran malam akwai wanda aka taɓa samun haka sannan wannan abin ya yi daidai da abin da wannan malamin yake karantarwa to irin shi ne nan malam yake mana misali zuhuri da hishamu dan urwa suna da ɗalibai masu ɗimbin yawa sai a ce waɗannan irin malaman da suke da ɗalibai masu ɗimbin yawa waɗannan amintattu nan na buɗe nan kaɗan na karanto mana daga cikin ire-iren waɗannan malaman hadisi da za su tara ɗalibai za su karanta sai ga mutum ya tara mutum dubu arba'in a majalisi shine gayya ake wa daga garuruka a zo a cika gari ɗaya sai a ce malam wani zai iso zai karantar da hadisi wata guda don haka daga ko ina sai a tare sai a zo a cika garin sai ga majalisi ɗaya mutum dubu arba'in sai an sanya ladanai fa wanda ya ce haddasana fulan sai wani ya ce haddasana fulan haka tunda babu lasifika a zamanin su sai an sanya ladanai waɗanda za su rinka ɗaga murya to ire-iren waɗannan malaman abu ne mai sauƙi sun ci lokaci suna karantar da ɗalibai ɗalibansu sun goge sun iya ɗaliban su in sun ruwaito ruwayoyi mafi yawancin ruwayoyin ana ganin ittifaki a ciki sai a ce sai ga wani ya ruwaito hadisai mimma la ya arifuhu ahadun min ashabihima a samu ba wani cikin ɗaliban waɗannan malaman ko kwaya ɗaya da ya san wannan irin hadisan zai yiwu jama'a ba zai yiwu ba imam muslim ya ce wa laysa mimman qad sharakahum fi sahihi mimma indahum kuma shi wannan mutumin ba shi daga cikin wanda ya taba tarayya da su a baya a cikin wani hadisi daga cikin hadisan da yake wurin su waɗanda suka ruwaito a baya Allah ya sa kun fahimci magana da kyau ma'ana a baya ba a taba samun shi ya ruwaito hadisi kwaya sahihi ya dace da su ba yau kuma ya zo ya ruwaito wasu hadisai hadisan kuma duk su saba kuma a karɓa ba zai yiwu ba sai imam muslim ya ce fa gauru ja'izin wannan ba halattaccen abu bane ba zai yiwu ba Kabilu hadisi ha babbar min nas karban hadisan irin waɗannan mutanen wallahu a'lam yace Allah shi fi sanin daidai jama'a kun ji jawabin imamu Muƙaddimar muqaddimar imamu muslim ta zo ƙarshe sai yace قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القول إمام مسلم to حقيقة فا من yi مذهب ما لمن حديثي da kuma sharhin su malaman hadisin kaɗan daga abin da zai iya fuskantar da duk wanda yake son ya shiga hanyar waɗannan mutane na hadisi duk wanda yake son ya shiga hanyar hadisi da hanyar malaman hadisi imam muslim ya ce to kaji mun ɗan yi bayani wa wuffiqa laha da kuma duk wanda yake fatan a datar da shi Allah ya datar da shi ga hanyar wa sanazidu insha Allah ta'ala sharhan wa idahan fi mawadi'a min alkitab. kitab Ya ce yanzu wannan sharhin da muka yi a muƙaddima kenan amma a nan gaba in Allah maɗaukakin sarki ya so za mu ƙara sharhi da ƙarin bayanai a wurare mabambanta daban-daban a cikin wannan littafi inda zikirin akhbaril mu'allala a wurin da za mu ambaci hadisai masu matsaloli in muka je duk inda hadisi yake mai matsala to za mu tsaya za mu ƙara bayanin yadda malaman suke wannan aiki don dai a ƙara fahimtar al'amura amma dai yanzu mun bayyana abin da zai fahimtar da kai ka iya gane hanyar da suka bi shi yasa nake muku ishara a cikin kaset ɗin da ke kafin wannan mun tsaya mun tattauna maganganun da imam muslim a nan ne ya tsaya ya fito da maganganun karara to ya yi bayani yadda yanzu akalla abin da imam muslim yake so ka fahimta shine ka fara gane cewa malaman nan ba da ka suke abin nan ba ilimi ne eh to kaga shi kenan ya rage maka in kai shawara zaka bi hanyar su sai ka bi in ma dai kai shawara ba za ka biyo amma dai ka san ba jahilai ba ne sai yake cewa to amma nan gaba za mu rinka zuwa wasu wurare in mun kawo hadisai ingantattu to in za mu kawo wani wanda bai inganta ba in ma kawo shi sai mun tsaya mun dan ƙara bayani dan hanyoyin su ƙara bayyana gare ka ina fata an gane dan babu mutanen da suka shiga fitina a duniya irin malaman hadisi za ka zo ne da kayan da ya fi na kowa armashi da inganci amma kai ka fi kowa shan bakin jini da zagi a cikin duniya kabba waɗanda suke shan wahala irin malaman hadisi ta waɗanda suke shan bakin jini irin malaman hadisi saboda me saboda za su ce a tsaya a tace su kuma mutane suna ganin a'a kawai a su ci gaba da duk abin da za su hargitsa wa jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam yake cewa idza ataina alaiha fil amakin allati yaliqu biha idan muka je wuraren waɗannan hadisai masu matsaloli a wuraren da suka dace a yi sharhi wal da kuma ƙarin bayani insha Allah ta'ala in Allah ya so to zamu wa ba'd to bayan haka yarhamukallahu Allah Allah ya ji kanka ya kai wannan da ka nemi a rubuta wannan littafi فلولا الذي رأينا من سوء سميء كثير ممن نصب نفسه محدثا ya ce wallahi ba dan mummunan aikin da muka gani daga da yawa daga waɗanda suka ɗora kansu a matsayin malaman hadisi ba fi ma yalzamuhum min tarhil ahadith da'ifa na abubuwan da ainihin ya lazimce su su rinka yi na watsar da hadisai masu rauni war riwayatul munkara da riwayoyi munana wa tarkihim al-iqtisara ala al-ahadith sahiha al-mashhura da kuma barin takaituwarsu akan hadisai ingantattu shahararru mimma naqalahu thiqatul ma'rufun waɗanda sanannu amintattu suka ainihin ruwaito sanannu bisidiq wal amana waɗanda aka san su da gaskiya da amana ba'da ma'rifatihim bayan sun san su wa iqrarihim bi alsinatihim da tabbatarwarsu da harsunan su anna kaseeran mimma yakzifuna bihi ila al-aghdiya minan nasi huwa mustankira ya ce da yawa daga cikin hadisan da suke watsa wa wawayen mutane na cikin gari su kan sun san abu kyama ne mai wannan magana take nufi ta imam muslim muslim yana so ya ce abin da ya kai na amsa maka rubuta maka wannan littafi kar ku manta a farko mun faɗi wanda ya neme shi da ya rubuta mai littafin sa'an shi ne a shekaru tsaran shi ne a ilimi kuma abokin neman ilimin shi ne amma shi da kanshi ya san muslim ya fi shi sai ya ce ka rubuta min littafi littafin ya zama takaitacce akan hadisai ingantattu Kar karkai yawan maimaita abubuwa domin sai su ruɗa min kwakwalwa daga fahimta abin da nake so in fahimta sai musulun ya ce ya amsa amma yanzu yana son ya ce abin da ya kai ni ga amsawar shine don na san ina ya aikin ban da kai kanka da za ka amfana irin ɓarnar da na ga tana faruwa a gari ga mutane waɗanda sun san ilimin hadisi sun san maƙaryata amma tare da haka in suka zo sai su rinka ɗiban hadisai matattu suna watsawa a cikin jama'a ya ce ba don haka ba da ban rubuta littafin ba ma'ana na rubuta saboda buƙatar ka sannan kuma don littafin ya yaɗu ya faɗakar game da abin da waɗannan mutanen ya kamata su yi to tun da ba su yi ba gashi su karantar da sahihai sun ƙi sai suna karantar da hadisan da suke ba su inganta ba kuma alal aghdiya sai ce ga wawayen mutane shine magana da na kawo muku daga yazidu dan harun ran yazidu dan harun ne suke suka wuce da shi da wani ɗalibin shi masallaci sai ga mutane suna zaune sai ce haula ibakar fil masjid yace kaga waɗannan shanu ne a cikin masallaci sai shi almajirin ne ce ala gafata malam mutane yace shanu ne ya ce shi kenan ka bari suka dawo sai suka yi sallar magariba da ya miƙe a masallaci sai ya ce ruwina min gairu wajhin an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala man balagha lisanuhu arnabata anfihi dakhala aljanna mun rawaito ta hanyoyi masu yawa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk harshen shi ya taba karan hancin shi to zai shiga aljanna kaga malamin hadisi yace ruwina min ghairi wajhi ya bugar da su fa mun ruwaito ta hanyoyi ba da ɗaya ba amma fa ko ɗaya bai faɗa ba kuma annabi ya ce wanda da harshen shi ya taɓa karan hancin shi to zai shiga aljanna duk mutanen masallacin nan sai kowa ya zaro harshe yana kokari ya taɓa sai ce alam ukhbirka annahum baqar yace ba na gaya maka shanu bane ba saniya bace take laso karan hancinta innahum baqar Ka ji dalilin da imam muslim ya ce musu al'arabiya minan nas suna watsa wa wawaye hadisai shine sai ka je ka samu a masallacin juma'a an tara mutane ana ta karanto musu hadisan karya ba wanda ya san me ake karanta mai suna ta girgiza kai suna ta girgiza kai kamar dangwala gwada yasa akwai aiki yanzu abin da imam muslim ke cewa saboda irin wannan abin da waɗannan mutanen suke yi ko kun fahimta jama'a suna ruwaito ire-iren waɗannan hadisai suna wa mutane sun ƙi takaituwa akan hadisai ingantattu da suka shahara waɗanda amintattu sanannu da gaskiya da amana shi kuma bayan sun san haka su da kansu suna furuci waɗannan hadisan ba su inganta ba na fata an gane anna kasiran mimma ya bihi ila al-aghdiya min an-nasi huwa mustankara yace da yawa daga hadisan da suke watsa wa mutane munanan hadisai ne wa qulun an qaumin ghairu eh, mardiyyin kuma hadisan an ciro su ne daga wasu mutane ba yardaddu ba man zammar riwayata anhum a'immatul hadisi waɗanda limaman hadisai sun yi zargin a yi riwaya daga gare su mislu a eh, immatu ahalil hadis ko limaman malaman hadisi sun yi zargin a ruwaito hadisai daga irin waɗannan mutanen kuma irinsu ne za ka ga ana karantar da hadisansu su ne ne limaman malaman hadisai da suka yi tsawa suka yi zarge a daina ruwaito hadisai daga waɗannan makaryata sai ce mislu malik bin anas kamar maliku ɗan anas imamu malik wa shu'bata bin al-hajjaj da al-imamu shu'ba dan hajjaj wa sufyan bin uyayna da sufyan dan uyayna wa yahya bin sa'id al da al-imam yahya ɗan Sa'idu al-qattan wa abdurrahman bin mahdi da abdurrahman dan mahdi ga waɗannan to ministocin tsaro na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan kowanne a zamanin shi babu ishi aibi ne waɗannan a wurinsu masu su riƙe littafi mahaddata ne hadisin duk da za su kawo duk wani fitsararre sun san shi da ka to waɗannan irin malaman sun tsoratar game da karantar da ire-iren waɗannan hadisai sai ce lama sahula alaina lintisab wallahi ko wa ghairihim min al'imma da ma waɗansu limaman duk sun tsoratar yace to ba dan ire-iren waɗannan ayyukan da waɗannan malamai suka yi na tsoratarwa game da waɗannan hadisan ba lama sahula alaina lintisab lima sa'alta min at-tamyiz wa tahsil da abin bai zama mana mai sauƙi ba mu da kanmu ɗin mu kafa kanmu da yi maka abin da ka nema na a tsaya a tace maka a kuma samun maka da littafi ingantacce ma'ana alherin nan yana komawa kansu imamu malik yake so yi ce su imam malik sun tsoratar kuma sun tantance to da muka zo kawai sai muka bi sawunsu shine abin ya sauki gare mu ya ce, ba dan aikin su imam malik ba mu mu suwaye ma mun isa su ne suka yi mana wannan alherin alherin da bai mana sauki ba mu kanmu ya ce walakin sai dai kuma min ajli ma a alamnaka saboda dalilin abin da muka sanar da kai min shirin qaumil akhbara almunkara na yaɗawar da waɗancan mutane suke wa hadisan ƙarya bil asani da'ab da isnadodi masu rauni almajhula waɗanda ba a san su ba wa qazfihim biha ila al da kuma watsa waɗannan hadisai zuwa ga jahilai allazina la ya'rifuna uyubaha waɗanda su jahilan ba su san aibobinsu ba khaffa ala qulubina ijabatuka ila ma sa'alta shine abin yawa zuciyarmu sauƙin amsa abin da ka roƙi ne maka yana ta nuna maka dalilan da yasa ka roƙa amma mu kuma mun dubi abu na ɗaya da ya sa maka amsa shine roƙonka da kuma matsayinka a wurinmu abu na biyu shine ɓarnar da waɗancan maɓarnata suke yi na yada hadisan ƙarya waɗanda su sun san hadisan ƙarya ne suna yada hadisai daga mutanen da sun san cewa manyan malamai irin su imamu malik da shu'uba da yaya ɗan sa'idu alƙattar duk sun kwaɓi cewa a daina yada hadisan waɗannan mutane sannan baban irin yadda su imamu malik da shu'uba da yaya Dan sa'idu da makamantansu suka bi suka yi wannan aiki ba al'amarin da bai sauki gare mu ba Ya ce to amma saboda waɗannan dalilan da kuma ci gaba da yaɗawa da suke to mu kuma dole mu tashi muna yaɗa ingantattu na haka jama'a kun idan 'yan bid'a da masoya zuciya da jahilai suna yaɗa hadisan ƙarya dole ne ku tashi ko kuma kuna yaɗa ingantattu amma saboda sharri da hassada idan zuciyarku ta mutu wai ku zo kuna cewa wai sahihul bukhari babban littafi ne ya yi wa jama'a yawa yaushe za a zo ana karanta sahihul bukhari ko sahihul muslim qur'ani akwai littafin da ya kai shi girma ne da me ake tafsiri da watan azumi wani malami ka taba ganin ya tashi fara tafsirin qur'ani ya fara daga alamtara kaifa ba daga bakara yake farewa ba inda fiwa? wato haƙiƙa ne hassada tana shanya zuciyar wasu har su kasa fahimtar abu ne da ya wajaba a kansu su ma ana jiran su su yi shi amma wai sai suke fahimtar idan suka ji wani ya sanya karatun sahihul bukhari ko sahihu muslim wato ya fito da wata hanya ne wadda shi za a san shi mai ilimi ne a'a aiki ne wanda shi kanshi bai isa ya aikin ba kuma za ku tashi a naku tsarkukin ku je ku yi wannan aikin ba aiki ne na mutum ɗaya ba kamar zariyar ne ya kamata a samu malaman hadisi ɗari ɗari su kewaye zariyar nan suna karantar da bukhari kuma sun yi kaɗan don zariya ba gari ɗaya ba ne duka ne a cikin gari ɗaya yanzu kuna ji inda an ci gaba da rike irin fatawar da ake rikewa da za a iya sallar juma'a a garin nan a ce gari ɗaya masallaci ɗaya masallacin juma'a ba haka suke cewa ba fuka hau gari ɗaya masallaci ɗaya yanzu a ce duk zariyar nan masallacin juma'a ɗaya ne duk zariyar nan a ce masallacin idi ɗaya ne mutum nawa ne za su yi asarar sallar juma'a mutum nawa ne za su yi daina zuwa sallar juma'a mutum nawa ne za su yi asarar sallar idi amma da Allah ya sa aka fahimci irin da'awar da muke yi yau masallatan juma'a nawa ka bude a Zariya. kun san cewa tare da haka sun yi kaɗan shine duk masallacin da ka je kowanne ka je za ga ya cika ya kan kuma cikar ta su.